'yan sudan masu tambayar samun mafuka da suka gaji da jiran a tura su wasu kasashen da za su karɓar su a gada sajiya suka fito don nuna wato sun gaji da jira a gaban wakiliyar scr wadda ta tambaye su da su yi haƙuri za ku ji rahoton a kai wanda suka fuskanci fataucin dan adam da ga yanzu suna da cibiya a zandar abinda zai karfafa halin kulawa da su fannin shari'a a cewar shugabar kungiyar kokowa da lamarin za ku ji bayaninta a cikin shirin. A shafin rahoton na musamman na yau za mu je cikin kwamin ɗin balle yara don maganta bisa ga aikin sarrafa kanwa da mata ke yi. Masu sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun maraicin yau Juma'a 19 ga watan Yuli 2019 ga kuma yanda suka kasance. Jiya Alhamis a gadas 'yan asalin kasar Sudan masu neman fafka sun yi zanga-zanga ganin gajiyar da suka yi na jiran a isar da su wajen wato wasu kasashe da za su karɓa su sun yi tattaki har zuwa biron harabar asiyar ta agades wakilinmu musa mamman ya aiko muna da rahoto na shina mai rahoton ya kumsa ɗaruruwan matasa 'yan ƙasar sudan da ke neman mafaka ne suka yi shirin gwano da kayansu a hannu cikin tsananin zafi daga sansaninsu da ke da nisan kilomita 20 da agadar zuwa cibiyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya waɗannan mutanen sun ce an kyale su tsawon lokaci a agadar tare da kyautata zaton cewa ƙasashen turai za su cika alƙawuran da suka ɗaukar musu na samar musu da mafaka banda haka 'yan gudun hijirar na buƙatar a kyautata musu yanayin rayuwa. kamar nan mun kasance kamar 'yan kaso kullum zancen ɗaya ne abin da ya shafi mu ya taɓa mu sosai. Akwai waɗanda suka rasa iyayensu mun shiga damuwa sosai akan ma'ataina muna buƙatar wajen zama muna iya zuwa ko ina banda sudan ko a niger ba mu da wajen zama mai kyau wakiliyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a niger da ke ziyara a agadez ta karɓe waɗannan matasa a gaban cibiyar hukumar alessandra morelli ta buƙace su da su ƙara hakuri muna da sansanin 'yan gudun hijira a nan agadez muna yin gini sannu-sannu duk mutanen ga sun fito ne daga wuraren da ake tsare mutane a ƙasar libya to ina son su gane da ta dalilin Nijar ne suka samu incin kansu. Abin da zani ce musu shine su kara hankuri ta cewar ba bangaren su kawai ne akwai 'yan gudun hijira dubu ɗari hudu da muke kula da su. Sama da mutane dubu biyu da ke tsare a wurare daban-daban a ƙasar Libi ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓa a Nijar wannan shekara a cewar wakiliyar hukumar. A jiya kungiyar ƙasa mai kokowa ga murkushe fataucin ɗan adam a ƙarƙashin tallafin kungiyar ƙasa da ƙasa ga batun bakuncin haure ta buɗa cibiyar farko domin waɗanda suka fuskanci al'amarin. Babbar daraktan kungiyar ta ce buɗa wannan cibiyar tamkar nuna rikon alkawari ne na ƙasar Nijar ga fafutukar kokowa da lamarin. Wakilinmu Mustapha Mamman ya firanta da Madam Goje Maimuna akai ga fasarar kalamun nata. Tsarin aiki na ƙasa domin yaƙi da lamarin safarar mutane a Nijar ya tanadi kafa cibiyoyi guda uku na tarbin mutane. Cibiya ta farko a Gadas, ta biyu a Zandar, sannan ta uku a Yamai. Mun lura da cewa matsalar safarar yara da mata ta yi shahuwar jihar Zandar kuma akwai buƙatar samar da cibiyar farko a Zandar. A cikin tsare-tsaren ma'aikatar shari'a da ma'aikatar gwamnan jiha ko kaɗan ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawo nasu ƙoƙari domin ganin cewa an kafa wannan cibiyar. saboda haka muna nuna matukar jin daɗin mu na ganin cewa ita ce cibiyar farko a yankin afirka mai amfani da yaren faransanci kuma yana kyautata fuskar niger da ta nuna damuwarta a game da gallazawar da ake mamata da yara kuma saboda wannan muke yin farin ciki cewa mu ƙasa ce mai kiyaye hakkin ɗan adam ita wannan cibiyar a zandar aka buɗata. Haɗakar kungiyoyin sandika na malaman ba da karatun sakandare ta sanar da cewar za ta kaucewa jarabawar zagaye na biyu na bakaloriya 2019 domin su nuna rashin jin daɗinsu ga matakin da daraktan ma'aikatar kula da bakaloriya ya ɗauka na rage yawan musannin da za su hisabin jarabawar daraktan ma'aikatar game da wannan lamari Dr. Alhu Basiru ya yi furci kamar haka. Mun dauki wannan niyya don mun ga yanka zo zagaye wannan na biyu. masu sha gaba ba su da yawa da wuya ma a samu mutum ɗari a cikin jiri wanda suke wannan zagayen na biyu mun ce to bari mu rage yawan musawa a wannan zagaye na biyu duk lokacin da suke nan in mun ka bar su sun ka zama a nan kuɗi ne wannan kuɗin kuma gwamnati ne ke biyan shi kenan ya kamata a ɗauki mataki 2019 a rage ma gwamnati wannan nauyi duka kuɗin su da ya kamata mu basu. na wannan zagaye na harko mun ba su shi. to sai sun riga sun ɗauki mataki na ƙauracewa ya za ku yi dangane al'amura sun ta daidai a jarabawa ta zagaye na biyu. to ni dai a wannan lokaci a cikin jiri da har yanzu ban ji wata matsala ba inda musamman sun ka ce ba su kasancewa a wannan zagaye na biyu amma duk da wannan akwai mataki da zamu ɗauka domin wannan aiki zagaye na biyu a yi shi ba tare da wata matsala ba har waye dai sakamakon wucin gadi na jarabawa baccalaureate aji na 2019 a bilma cikin jihar agadez sun bayyana cikin 'yan takara 36 uku suka samu nasara kai tsaye bakwai suka fuskanci shiga jarabawar zagaye na biyu a jimilce dai goma suka yi nasara a hikankantar da wato jagoran lise na bilma ya faɗawa wakilin namu daga wannan wata na janairu zuwa yau cibiyoyin wato kiwon lafiya na ƙasar Nijar sun ƙididdige raguwar yawan mace-mace da ke da alaka da cutar masassar cizon sabro haka jagoran wato tsarin ƙasa na kokowa da cutar cizon sabro ta shaidawa studio kalangu komi ya kawo wannan raguwar wato ga fasarar bayanin da dr hadiza jaku tama nafisa da musirfo. Wannan shiri na rigakafi ya kumshi baiwa yara 'yan watanni uku zuwa shekaru biyar magunguna 'yan hadiya domin kare su daga cutar zazzabin cizon sauro a wannan lokacin na damuna. A cikin kwali akwai ɗiyan hadiya biyu ana shan su ne a rana ta farko in hadiya na biyu a rana ta gaba sai kuma na uku a rana ta uku. A bana muna fatan kaiwa ga rukunonin likitoci ɗaya kuma dukkansu sun dace da ka'idodi da hukumar lahiya ta duniya ta ƙayyade Wannan dubara za za ta ba da damar rage yawan masu kamuwa da cutar cizon sauro da kishi 75 cikin dare Manufar mu ita ce mu ba wa yara miliyan hudu magani idan muka bi ka'ida gaskiya za mu cimma gurinmu kenan sai uwaye su tabbatar da cewa an sha maganin kamar yadda ya kamata kuma da zarar ba a bai wa yara ɗiyan haɗiya biyu ba na ƙarshe wannan shirin yana iya shan ruwa kwata-kwata. Ku rike da sanin farfagandun rigakafin da ake na kaka zuwa kaka zai shimfiɗu ne har zuwa watan oktoba kuma fiye da gidan sauro takwas aka katifu da mata masu juna biyu a cikin cibiyoyin kiwon lafiya ana kuma zartar da wato feshen maganin sabro a wuraren da sabron ya yi cunkoso a cewar dr adiza jako a wanga lokacin damana asibitin da kwaro cikin jihar maradi ya ƙididdige wato yawan halin kamuwa da cutar cizon masassara masasar cizon sauro mai kaifi a faɗar shugaban asibitin a cewarsa kuma amfani da magungunan gargajiya da ba wani auni gare su suke ƙara kamarin cutar wadda za ta iya kai ga rasuwar mutane wakilinmu adamu umaru ya firanta da dr inusa gwanda shugaban asibitin da kwaro sai ya ce a nijiyar yau babu cutar take kashewa kamar cizon sabon rashe-rashen da muke daga aihuwa zuwa shekara biyar yana da yawa mutane sai an je ai na gargajiya a bada wani a bada wani ko an yaro yana zabara sai a ce wani iska ne cutar cizon sabon babu take kashewa a nijiyar ita ce ta hwara take kashe mutane kuma shi wannan babu yaro babu ba amma wanda ma ta yi hallakawa su ne cewa lizaz extreme in ka ɗauki daga yaro aihuwa zuwa shekara biyar kuma da tsoho wanda kai shekara ta abin da sama kuma ciki tsaka sai a ɗauki mai ciki ciki wanda dandan dandan yana hallaka su to shine muke so mu kwatanta mutane ya kamata ta in dai muna so mu samu lafiya in dai muna so ga cutar ta wannan kun ga ba da ta halaka mutane Allah kaɗai sani babu yaro babu ba hal ma baliga masu ƙarfi ma ta halaka tunda menene mutane ba su zauga da sai ta kai tashin da tashin yanzu ne shi kenan Thank mahawarar ministocin man feta na kasashen mamba na Sadiyawa ECOWAS da ta gudana jiya a nan yame ta ba da damar nazarta littafin bayanan dubaru fannin siyasa da kuma tsarin shigar da man feta a cikin wannan shimfiɗar yanki. Kamfanin dilancin labaru na ƙasar Nijar ya rawaita cewar wato ginin bututu da dama ake na ana zartarwa domin girka joni tsakanin Nijar da Burkina Faso da kuma Nijar zuwa Benin. Juju Buba Muhammad shine takwarorinsa suka zaɓa ranar Talata kamar yadda sharuɗan shirin doka ta ƙasar Nijar ta ƙayyade ga jagorancin kotun kula da tsarin mulki a faɗar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar ta haka ya maye wato gurbin Madam Abdullahi Jori Khadija Tuli wada ta cike wa'adin wakilcin na shekara shida da ba a maimaitawa. Buba Muhammad shine mamba na shugaban ƙasa mai da ya wakilta a zaman wannan hukumar inda ya zama mamba a cikin watan maris da ya shuɗe kaman yadda kamfanin dillancin labarun ƙasar nijar inp ya rawaita albarkacin sallah ce shekaru talatin da yarjejeniya bisa 'yancin yara gasar kwallon kafa na mata unicef niger aji na biyu gobe take somawa a nan yame a cewar shugabar kwamitin kwallon kafa na mata a ƙasar niger madam musa amina gundumar arlit cikin jihar agades wato za ta fafata da gundumar kwanni ta jihar tawa a cibiyar horaswa ta kasa da ke nan yame manufar wannan tsara gasar shine na a baiwa 'yan mata damar bunƙasa gwaninta su ta kwallon kafa. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Kwamitin balle yara da ke cikin jihar Talabiri karkara ce da ake sarrafa kanwa aikin da mata suke yi musamman kuma suke gudanarwa a da zanen rani ya kama domin biyan bukatun iyalansu. Wakilinmu ya je wajensu inda ya firanta da Zainabu wata mai sarrafa kanwa ga fasar zumin firar tasu. Matan gundumar ballar yara musamman ma na kwamin ɗin tagazar mata ne masu kuzari bale ma ga ayyukan noman rani da kiwon ƙananan bisashe banda wannan ayyukan wannan mata na aikin sarrafa kanwa ko kaka suke aikin mun firanta da zainabu wata da ke garin tamize kilomita biyu kudincin balle yara asmanu shina ya fasara kalamun nata sassaka dai da gala aboki idan za a sarrafa kanwa sai mutum ya nemo kasa kasar kanwa daban take ƙananan tanuno ne muke da su masu huda muna cika su da kasa sannan mu sa ruwa ruwan nan ne ke sauka kasa su zama ruwan kanwa waɗannan ruwa ne kuma muke azawa kan wuta su yi tafsa tana yawa su dinga tafsa tun da safe har da marice bayan haka sai an bari sun sha iska su yi kabri sai a juya su cikin wata masaya daga bisani a kuma saka su cikin wani masayin mai kamar dambu inda wasu ruwa ke fitowa daga ƙasa bayan haka ne ake mada su tamkar dila ko kuma masa sai mutum ya share kimanin watanni uku kafin ka samu dilar na kokari sosai na iya samun goma wasu kuma ba su wuce hudu ko biyar a cewar zainabu dilla ɗaya ta kanwa suna saida ta jika talatin zuwa talatin da biyar na kuɗin sefa ta kuma bayyana irin amfanin da suke samu ga wannan sana'ar dila guda ta kirki ana iya samun jikka talatin ko jikka talatin da biyar amfanin da kuma shine idan ka saida ka sai abinci saboda yanzu ba a samu amfani sosai cikin gonaki noma bai hidda mutum gidan mutum ya sai hatsi da masara in kuma baka da lafiya ka je ka nemi magani gudunmawar maza dai shine itace da suke nemowa ga magidanci namiji ya nemo itace ita kuma mace ta je ta nemi kanwa mazan ne ke sai da kanwar kuma ta fi tsada a lokacin damana domin a wannan lokaci ba a iya fidda ta duk da amfanin da suke sa samu zainabu ta koka da irin matsalolin da suke fuskanta bale ma wajen itacen dafuwa da samun su ke da wuya wajen itace ne matsalar take babu itace idan ka je neman itace tun da safe tana yiwa sai cikin dare a dawo wani lokaci kuma idan ka she in mai gona bai hana ka ba jami'an gandun daji suna tare ka sai ka yi takardu kuma ko kana da takardu ma suna tare ka wannan matan masu aikin sarrafa kanwa suna kawo taimakon su ga iyalin su bugu da ƙari suna taimakawa ga bunƙasar arzikin karkarar. Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a maraicen yau amma bayan kun sha labaru da harshen zabarmanci da kuma faransanci za ku ji muhawarar studio kalangu shafin dandalin 'yan jarida da muktar hamado zai jagoranta a madadin duwan da suka kama shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malaman mangungu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirin studio kalangu mu huta lafiya. Studio kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.